Mujallar Kannywood Mujallar Kannywood Mujallar Kannywood mallakar tashar G25 TV Online Mujallar Kannywood mujalla ce wadda take kawo muku labari kai tsaye daga masana'antar Kannywood. mujallar Kannywood kenan ingantaccen labari managarci. Kasance da mujallar kaniwood domin samun labararka kai tsaye daga masana'antar kaniwood Mujallar kaniwood za ta yi duba akan wani abu da ke faruwa a social media yadda ake amfani da hoton jarumai ana mai da su tsofaffi. ko meye amfanin yin hakan ko yin hakan yana da tasiri ga masana'antar kannywood in kuna biye da mu a cikin wannan mujalla ta kannywood za ku ji yadda abin yake sakamakon tattaunawa mu da wasu masana sun tabbatar mana da cewa wannan application ɗin ana iya amfani da shi domin aiwatar da wani abu akan hotunan mutum. ina fatan 'yan masana'antar kannywood yayin da wani application ya fito su dinga bincike a kai yayin amfani da shi mujallar kannywood kenan in mai kallo yana kallon hotunan da suke kewayawa a cikin mujallar kannywood zai ga manyan jarumai ne wanda aka yi amfani da wani application domin mai da su tsofaffi Yayin ci gaba da tattaunawarmu da masana sun tabbatar mana da cewa a duk lokacin da wani application ya zo ya kamata 'yan masana'antar kanyut su yi bincike kafin aiki da shi. Wannan application dai wanda yake mai da mutum tsoho halin da muke ciki wannan application ɗin ya kewaye masana'antar Kannywood don ana amfani da wannan application ɗin wajen mai da hoton jarumi ko jaruma tsoho. Kasance da mujallar Kannywood domin samun labaruka kai tsaye daga masana'antar. Fatanmu a yaushe Allah ya taimaki masana'antar Kannywood da taimakonsa, ya kare ta da karewarsa, ya ba ta kulawa da kulawarta. a daidai wannan lokaci na mujallar Kannywood zai dasa aya. Ni ne naku, kamar kullum, Darakta Bashir G. Sharif nake gabatar da shirin a tashar G25 TV Online. Kai dai kasance da mujallar Kannywood domin samun labaruka masu inganci.